Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Bobby kashi na 90. Leborum ya nufa da ita kai tsaye ya ci sa'a kuma ya tarar da Metrom Salamatu on duty don haka ya yi saurin shigar da ita cike ce mata ta zo ta duba mishi ita. Babu wasin time Metrom din ta yi mata VE na kuma ta ga cabin ɗinta is 4cm. Deleted ko da kuma ta sanar da shi kankalin shi saki tashi yayi. Dan ya san zai yi takin nata so many hours before kuma ya gama fully detention. tunda Prime ce ita ga kuma ciwo da take fama da shi tun yanzu nan don yadda take cin marin nata kamar zai rabe gida biyu ne don azaba waya ya zaro daga aljihun shekara antisumi ɗin ya ce ta same su asibiti dat ba zai iya faɗa momi ba don tashin hankalinta za ta yi sosai ko so gara ma ya bari idan ta haihu sai ya faɗa mata suna gama waya da ita ne ya kira nu shi ma ya sanar da shi suna asibiti din nan daga nan kuma ya ajiye wayar tashi shiga taimaka mata da kanshi hankali hannun shi ta rike gam cikin azaba da take ji kuma kamar shi zai yi aljanin nata ta ce fatina zan mutu mutuwa zan yi girgiza mata kan shi yake duk a rikice ce mata ba za ki mutu ba in sha Allah bebi. lafiya za ki haihu girgiza kai kawai lamido take ta kuma karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har yanzu bata daina zufa ba ga kuma ciwon yaki ci cinyewa tun tana ganin abin kamar wasa ne har kuma ta so ta fara gaskata tunaninta da gaske dai mutuwar za ta yi sosai take shan wahala kuma amma wai a ce har yanzu ko cm take anya ko za ta iya haifan bebin nan da kanta dr bobi dai na tare da ita duk ya rikice don kamar ma ba zai iya ci gaba da aikin ba amma kuma da taimakon metron ya samu ya yi griffin kan shi sannan kuma ya ci gaba da ta duk wani taimako da ya san tana bukata a this stage of labor bayan lokaci kaɗan ne a tsumi ta ƙarasu asibitin nan kuma ya ce ta je gida ta tuwa musu da kayan haihuwa don shi bai ma samu ya ɗauko komai ba saboda rudu da ya shiga. Ba musu ko ta koma gidan ta ɗauko kayan da taimakon su husna da suke gidanta kuma ce ta kuma ce masu kar su bari momi ta ji labari har sai idan ta haihu. Lokacin da ta dawo asibiti ne suka haɗu da Nur a kofar shiga leborum ɗin yana ta kiran Bobi amma baya ɗauka. A karo na farko da ta ji wani irin nauyin Nur ɗin ya kama ta kasancewa yanzu ta san shi ne yake son Mimi. gaba ɗaya sai ta ji Tata wani uncomfortable da shi unlike before da har wasa da dariya suke yi a su shi ma kan shi nur rasa abin da zai ce mata yayi sai yayi yi ƙasa da kanshi kawai yana gaishe ta cike da respect kamar yadda ya saba dai anti sulu ta amsa sannan ta yi excusing kanta ta shiga cikin ward din da ta bada kayan aka kuma mika masu waiting room aka buɗe mata ta shiga yayin da shi kuma yake ta sintiri yana kai kawo a yanda kasan san matar shi ce nan ciki za ta haihu after a long suffering Allah kuma ya taimaka da kuma taimakon perfect hobby din nata ta haifi santa lelan yaron ta namiji yana zuwa duniya dama da ya dama dama da ya tsala wani irin kuka hatta nu da ke waje sai da ya jiyo sautin kuka sosai bobi ke farin ciki da kanshi ya yi mata komai ya gyara ta metron kuma ta gyara baby din sannan suka yi mobin nata to nighter metro din na rike da jaririn da ke lulluɓe da shawal a lokacin bobi bai amsa ya bai amshi yaron ba duk kuwa da ya san da yanda yake jin kamar ya ajiye duk wani abu da yake yi ya je ya karɓe shi amma bai yi hakan ba sai da suka kai ta nighter sannan metro ta miƙa mashi bebin ya karɓa da bismillah yana kallon cute face ɗin bebin da kuma at once ya ci wani irin so da ƙaunar shi na sake mamaye kowane lungu da saƙo na hat ɗin shi. limshe ido ya tare da kuma matsar da bakin shi ya karanta addu'a sosai ya shafa ma bebel sai kuma ya yi kisin forehead din shi tare da kuma manna shi da chest din shi a fili ya shiga furta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin Allah raya ka cikin tafarki Islam ya jima sosai rungume da yaron kafin kuma ya kwantar da shi a cradle tare da kuma sa kusa da ita ya zauna ya kama hannunta ya rike bayan ya yi picking point ɗinta cikin tsananin happiness ya ce Rabi ya saka miki da aljanna i love you so much ita dai bata ma san yana yi ba a tun da dai ta samu ta haihu wani baccin walaye gaba da ita sai a lokacin da ya tuna da anci sumi da ke waje nan ya ce metron ɗin ta turo ta su ciki shi kuma ya saurin ɗaukan wayan shi ya danna momi kira tana ɗaga cikin excitement ya ce momi guess what momi ta ce just go straight to the point which one is guess what murmushi ya karasa saki yana kuma sake gode ma ubangiji cikin zuciyar shi yace mommy Aisha ta haihu you need to see my son mommy he is so cute so so cute he is more than handsome mommy ina son shi sosai wallahi shiru mommy ta yi kamar bata fahimci me yace ba har sai da ya sake kira sunanta sannan ta ce you mean Aisha ta haihu yace yes mommy tun asuba ma muke asibiti an bata ma dade da haihuwan ba wani hamdala ya ji momi din ta saki kawai sai ya ji ta yi disconnecting call din ya maida wayar tashi aljihu don ya san yanzu nan za a ganta ta iso anti sumi tana shigowa ta rungume cikin farin ciki take cewa oh allah mun gode maka alhamdulillah shi ma rungume ta park yayi har yanzu ya kasa daina murmushi ya ce i'm now a father anti sumayya i can't believe this raba shi da jikinta cikin tsananin murna ta karasa inda bebin ke kwance ta ɗauko shi tana kuma kallon shi with so much love ta ce Allah ya maka albarka daga haka ta ajiye shi tare da komawa inda Aisha din ke bacci ita ma ta rike hannunta tana kallon ta with smile ta ce sannu da kokari Aisha Allah ya miki albarka ke ma ya baki lafiya lafiyar breastfeeding Bobby da ke tsaye yana kallon sa ya ce amin amin amin daidai kuma lokacin Nur ya shigo Bobby na ganin shi yayi saurin isa inda yake ya yi hogin ɗin shi so tight ya ce mishi you have become a father man congratulations to you rungume shi back no ɗin yayi yi cikin so much excitement ya ce congratulations to you bro too I'm so happy for you Allah ya raya mana boy da sauri bobi din ya ce amin amin amin har yanzu dai sai suna kuma rungume suna Ayan suna rungume da juna sun kuma kasa rabuwa musamman ma Nur da yake jin kamar ya taka eh, rawa dan farin ciki amma kuma ba halin yin haka saboda a tusumi din da ke cikin ɗakin duk sai ya ji kamar ma baby expansion farin ciki shi yana yanda ya kamata ba bai yi farin ciki shi yanda ya kamata ba a hankali zama jikin shi shi ma ya nufi kiradin din yaron ya dago shi yana kuma washe baki kamar gonar auduga ya ce alhamdulillah barik ya habibi barakallahu lak ya kuma karasa tare da yi ma yaron addu'a ya shafa mashi shi ma sannan ya yi sauran ajiye shi ya fita daga ɗakin yana cewa I will be back soon daga haka kuma ya fita waje shi kuma Bobby ya karasa inda bebin yake yana ta kallon shi yana jin kamar zai mai da shi ciki saboda son da yake mishi ko 30 minutes bai ba da zuwa duniya ba amma kuma jinsa shi yake yi ta ko ina a cikin zuciyar tashi wannan bai san ya zai ji ba idan yaron ya fi haka ma girma Nur ne ya dawo ɗakin ɗauke da zamzam da dabino kai tsaye inda bebin ke kwance ya nufa ya ɗauko shi sannan ya mika ma bobi ruwan zamzam ɗin ya ce come and give it to him ba musu kuma bobi ɗin da ya kasa daina smiling ya matso yana kuma buɗe zanzam ɗin shi kuma nur ɗin yana rike da bebin haka suka ba shi zanzam ɗin ya sha tare da dabino da kuma bobi ya ɗan ciwin ɗinsa sannan kuma ya matsa mashi ruwan a bakin shi anti sumi dai na zaune tana kallon suna kuma smiling wannan friendship nasu ba ƙaramin burge ta yake ba tuntuni kuwa they treat each other like brothers sai da ta bari sun gama bashi sannan tana ɗan murmushi ta ce so doctors ba sa ma kit ɗinsu exclusive breastfeeding ne kallanta suka yi ga baki ɗayansu ba wai wanda ya ce mata wani abin ita kuma ta sake cewa na ga dai ku ne kullum kuke counseling counseling mutane kansu dinga ma yaransu breastfeeding amma kuma amma kuma ku ga kunan medical doctors da ku kun zo kuna ba ma yaron ku ruwa ko wani awa ma bai ba a duniya nur da ya kan shi na ƙasa ya cewa uffa sai bobi ne ce anti wannan ai ba normal ruwa ba ne zanzam ne fa dariya kawai ta yi bata saki cewa komai ba murmushi na momi na shigowa ɗakin dalak dama ita ta hango kradil ta nufa bobi ɗin ya yi saurin miƙewa zai yi hokin ɗinta ta yi saurin kaucewa tana cewa abeg let me pass ana ta sabon jini wake ta kai daga haka ta karsa inda credit din yake ta ɗauko bebin ta shiga kare mashi kallo bobi ne ya wani kwaba fuska ya ce 'Mommy', amma kuma ni ne danki faba shi ba harara ta sakar mashi ta ce to daga yanzu nan shine yaro na not you sake kwaba fuska yana kuma kallon sai ta buɗe mashi hannu tana dariya sosai ta ce come here my son the latest that da kuma saurinsa ya karsa ya shiga cikin nata Mommy ta haɗa shi da yaron nashi ta yi hogin nasu so tight tana yi ma Allah godiya cikin ranta sai da suka gama experiencing farin cikin sannan kuma ya janye jikin shi momi kuma ta maida bebin kratin sannan ta nufi inda Aisha take dan kallanta ta yanda take bacci peacefully peacefully ta kuma sauke ajiyar zuciya tare da furta alhamdulillahi Allah shine abin godiya karfe sha biyu saura direba ya kawo suna da mimi tare da abinci da momi ta ce su zo da shi zuwa lokacin aisha ta tashi daga baccin har ma ta dan ware tana kuma responding to maganar da anti sumi ke mata har yanzu ko bebu ma bata dauka ba wai kunya momi take ji ganin da gaske ne ba daukar nashi za ta ba gashi kuma ya fara rigima dole ta tashi suka bar ɗakin ita da anti sumi da mimi ya rage daga ita sai husna cike da farin ciki husna ta karasa ta ɗauko mata beban ta kawo mata shi tana cewa take a look at him adda he is more than cute har na kira ma ammi na faɗa mata kallon nashi lami da ta yi tana kuma jin wani irin sanyi na ratsa zuciyarta soyayya mai girma ne ta ji tana yi ma yaron just by looking at him nan take ta ji shi is so attached to him kamar dai ba yau bane ya zo duniya tana dan murmushi ta dago shi ta manna shi da chest dinta sannan ta sauke wani ajiyar zuciya tana gode ma Allah cikin zuciyarta ta. Husna kuma na tana zaune tana kallon su with, eh, with adoration with adoration shigowar kuma bobi ya sa ta miƙe ta fita daga ɗakin bayan ta gaishe shi a nutse ya so cikin ɗakin ya zauna na kusa da ita tare da yi mata side yana kuma limshe eyes ɗin shi yace ce na gode kwarai partner may Allah reward you abundantly dan murmushi ne ta saki tana kuma ƙara rike beban a jikinta shi kuma ya dago ta daga jikin nashi tare da kuma durkusawa nan ƙasa ya kuma ya kama hannunta yana kallon airball ɗin nata yace ce I don't have enough words to thank you baby. I just want you to know that ina son ki and zan ci gaba kuma da son till my very last breath. Thank you for making a for making me a father today. Allah ya raya mana shi, ya yi mashi albarka. Kai kawai lami da take gaɗa mashi ta ma kuma ka cewa komai. Shi kuwa sosai ya rikice mata yana fatan yana mata yana faman godiya. Hadi da expression mata how much he loves her. Banda ablushin babu abin da take saboda dadi. ita ma tana son sa fiye da komai nata a ranar aka yi discharging ɗinta sai koma gida bayan an tabbatar da ita din da baby suna cikin ƙoshin lafiya suna komawa gida ta samu kira daga dadi da ammi duk sai murna suke sun ma samu sun samu grandson ita har ta kasa ma tantance wanda ya fi wani murna da haihuwar nata a ranar wata gwaggwanta ta zo daga gombe saboda ta zauna da ita ta kuma kula da ita da bebin gabaki ɗaya ma da ke can tana ta faman shirin biki without her best friend tana samun labaran haihuwarta ta kira ta BID call tana ta ihun murna wai a nuna mata ɗanta ta gani sosai suka bata lokaci suna video call Billy sai ya santin kuma bebin take yi wai kamar ta yi tsuntsuwa kamar ta tsuntsu ne ta zo Kano bayan kwana hudu cikin kwanakin nan Lamido ta ga asalin so da kauna daga wajen family da friends ɗinta ba family ɗinta ma ba ma kuma familin bobi ma sosai suke samun kula ita ma baby ita da baby abin kuma har mamaki yake bata mutanen gombe sai zuwa suke yi ganin baby wasu kuma suna nan ba za su tafi ba sai bayan suna ciki kuma har da anti firdausi bestima yana samun labarin haihuwar a bakin husna ya kira ta ya mata barka tare da alkawarin zai zo ganin baby din haka zalika kuma yan school din su ma da yawa sun zo abin da ba a cewa komai bobi kuwa bai cika zama ba yanzu nan as yana ba bai cika zama ba yanzu yana ta shirye-shiryen raka waziri indiya ne ganin dokta don waziri da kanshi ya ce lallai sai dai su je tare da shi shi ma da kanshi ya zo ganin baby ɗin har kano tare da uncle din bobby da kuma some of some of their family members family din momi ma sun zo sosai kasancewa ita ɗan mace ce mai kuma zumunci so kusan kowa ma yana kokarin son ya yana kokarin ya zo duk wani sha'ani da ya shafe ta a ahalin lamida ma sun zo sosai tun daga kan uncle dinta da aunties dinta da ma kuma sauran family da friends wasu sun wuce a ranar wasu kuma sunan suna nan sai an yi suna za su tafi yau ma kamar kullum tun safe suke fama da baki yan barka gashi bebin sai kuka yake an rasa ma abin da yake damun shi har kukan ita ma har kukan ita ma sai da ta yi wai bata san ma me yake so ta yi mashi ba da ƙyar ta samu yayi bacci da taimakon gwaggwanta da ke tare da ita tana zaune gefen gado ne tana kallon yadda yake bacci peacefully sai ta ga ya koma mata kuma kamar baban shi he looks exactly like Bobby don ko abu guda nata bai kuma ɗauko ba hasken shi airball din shi nose din shi bakin shi and even fingers din shi irin na Bobby ne sak komai da komai irin nashi ne ga kuma dan banzan rigima da yake da shi shi ma ta tabbata na baban nashi ne ya ɗauko. hannu ta kai tana shafa eh, soft hair ɗin shi tana kuma ci gaba da kallon shi yana murmushi gwaggon ta shigo ɗakin da ruwan zafi a flat ta ce au yanzu Aisha har yanzu kina nan zaune kina kallon ɗanki saboda rashin kunya so kike ruwan wankan ya gama hucewa ya gama huciya ko me kenan dan daura fuska ta tana duban gogon tana cewa yanzu dan Allah gogo ba za a hakura da wankan nan nan ba shi ma fa da kanshi ya ce a daina min wanka sau biyu ni dai dan Allah ki hakuri tun da dai an yi da safe sai a bari sai gobe kuma wani tsaki gwaggon ta saki ta da shiga bathroom ta juya ruwan flux din cikin wanda ta riska din tun azin sannan ta dawo ɗakin ta kama hannun nata suka shiga bathroom din tare duk yanda ba ta son wanka dai sai da gwaggon ta yi mata wai shine zai yi saurin kuma duk yanda ba ta son wanka nan sai da gwaggon ta ta mata wai shine zai saurin dafa mata jikinta tun dai yanzu ya dawo danyi saboda haihuwan da ta yi suna gama ta dawo ɗakin tana ta wani ɓaci-ɓacen rai ita da gwaggon bata ma ko kula ta ba ta yi wucewar tata a astin da dai tun ɗazu ta riga da taima bebin wanka shiryawa ta cikin dogon riga bayan ta gama shafa cream da perform din nata sannan ko ta koma kan gadonta ta zauna tana ci gaba da kallon yaron nata a haka bobi ya shigo ɗaki ya same ta har ya ƙarasa ya zauna kusa da ita bata ƙi shigo bata jima shigowar tasa ba sai da ya mata side sannan ta da hayyacinta sai kuma ita ma ta zagaya hannu na dinta cikin dinta around waist din shi tana picking shoulder din shi ita ce so you are back ya ce yes baby how is my baby and you ta ce as you can see we are all fine just missing you jiyo da ita ya yi hugging dinta sosai sannan ya yi breaking hug din yana kuma rike da hands dinta ya ce believe me i am missing you small murmushi kawai ta saki tana ci gaba ta kalla shi a hankali ya saki hands ɗinta tare da ɗauko baby da ke bacci abin shi shi ma ya yi fikin goshin nashi yana kallon yadda he looked just like him ya dan bata fuskar shi I told him to look like you but he did not dariya Aisha din ta saki tana kallon baby ita ma ta ce I, I told him to look like you so magana na ya ba na naka ba murmushi shi ma yake yi ya ce don't worry na say next once ba za su yi kama da ni ba insha Allah next baby girl da ke za ce kama ba da ni ba now do you have any name in mind ya kike son a saka mashi girgiza kai ta yi tana ɗora kanta a shoulder ɗin shi ta ce no duk sunan da ka sa mashi is okay is okay by me Bikin poet ɗin ta yi yana cewa that is why I love you my baby so much you are one in million okay you are one in zillion dariya kawai ta saki jin wai ya ambaci ma zillion hankalin shi ya maida ne kan baby ɗin yana tuna conversation su da momi a well ago a while ago he asked if da akwai name din da take so a saka mashi and I reply was duk sunan da ka saka mashi daidai ne Bobby already dama yana da sunan da yake son sa mashi dan amma saboda ya ba su right din su yasa ya tambaya and his sun bar mashi zabi a hankali ya daga bebin ya mashi hudu ba cikin kunnen shi sannan kuma ya mai da shi kan shoulder din shi yana batin bayan shi murya can kasa yake cha his name no Nuruddin ware ido aisha din ta yi out so much excitement ta ce sunan proboscar right a hankali Bobby din ya daga mata a kanshi yana ci gaba da fatin bayan baby din ya ce yes he is more than a friend to me you know we become a brothers ta yi wakin din shi ne tana kuma ci gaba da smiling ta ce i know that already Allah ya raya little no Allah kuma ya sa ya ɗauko halin mai sunan nashi dan taba baki Bobby din ya ce ba kowanne ba gaskiya ba san yadda Nura yake ba sa ido da yanda nuna yake da sa ido bane and I don't want my baby to be like him dariya ta saki shi ma yana dariya ya hada su yogin dinta da baby din yana sake jin kaunar ta har cikin zuciyarsa to masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu za ku je ni dauke da ci gaban wannan labarin ni mama Hanifa nake cewa mu ne lafiya